Kimanin takardu ɗari da bakwai ne aka gabatar na masu ba da jini taimako, wanda kwamitin da ke kula da shirin ya gudanar da tankaɗe da rairaye a kansu, kamar yadda Umaru Isa shugaban kwamitin ya bayyana. gabaki ɗaya mutum wanda suke ba da ɗari da bakwai muka samu bisa kan waɗannan mutanen ɗari da bakwai mun samu mutum guda wanda ya ba da jinin shi so arba'in da takwas shi ne wanda ake ce ma bage salifu da aka aike shi a ayeru shi ne wannan bagen shi allah ya ba wannan zuwa maka Bangaren masu ba da taimakon jini shugaban kungiyar Muhammad Nuru ya ce hakan ya ƙara musu kwarin gwiwa ne. zan fara gode ma shugaban kasa da wannan gwamnatin da ta bamu damar aiko kujera haji guda ga dukkan masu ba da jini na jihar da mun ga masu da dukkan irin tsarin da aka dauka lalle ba da jini iya da amfani iya da muhimmanci kwarai da gaske in ka ba mutum jini lalle mutum bai ima mutum rai amma in ka ba da jinin ka aka sa mara lahiya zaka amfane shi kuma muna samun marasa lahiya da yawa ga gidan mata da suke aihuwa suna bar da jini kullum ana neman ga yawan accident da ake yi ta kowane hanya kullum mutane suna ji a radio ana neman jini saboda haka nan duk wanda Allah ba lahiya su zo a taimaka kuma ko musulunci ya da shi. Abu Yahaya, darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran kiraye ga gwamnati da ta karfafa irin wannan tsari dama ce kuma ta rage matsalar jini a asibitoci. wanda suke fama da su. Sai mu yi fata a wajen gwamnati yadda an ka ga tsari mai mahimmanci a ƙara yin nazari a ce duk shekara ma ko kowace jiha mu ce masu bada jini a ci gaba da bada jini ba wai don ma ka samu kujerar zuwa haji ba a'a saboda Allah saboda dukkan ba ka taimaki wani ka taimaka an ceci rayuwar shi to Allah ɗaya ya san irin ladar da zai iya baka to muna tsammanin kukan namu shugabannin mu za su shi shi kuma da mun imani da kokowa na lahiyar al'umma shine an ka sama gaba Bage Salisu da ya samu tukuicin jajircewar da ya yi ne wajen bada taimakon jini ya kai shiga samun wannan kujera ta aikin haji. Allah saka da alheri yanzu da a ba da jini na yi shekara talatin tunda tun kasar da nike bada to fitar na sun lanya mi har zama yau ina bada a nan zandar kowane wata uku ina bada dari hudu da hamsin. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.